to abin da zan ce dai sai dai in yi addu'a da wannan abu zan ce ba a ji daɗin shi ba mutane da yawa su ji daɗin shi ba ni ma ban ji daɗin shi ba amma tun da Allah haka ya kawo mana shi sai muna don Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi eh, in Allah da kuma in zaɓe ya zo za mu fita mu kaɗa ƙuri'a ga wadda muke so Allah ya ba wa wadda muke so kuma mulki Allah kuma ya sa shugaba su yi adalci ni abun da zan faɗa shine shure-shure dai baya hana mutuwa kuma abun da suke gudun zai same su ai masu iya magana na cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya ranar za ta zo jama'a za su fita za su yi zaɓe kuma abun da ba su son jin za su ji saboda haka jama'a na nan suna jiransu sai dai yin zaɓen ne gaba ɗaya ba za a yi ba sunana amin modibbo wali ni ne dan takarar gwamna na abga a nan gombe amma gaskiya ba mu ji daɗi ba abin da sana ce ba mu daɗi ba mu mun ɓata lokacinmu mutane sun ɓata lokacinsu da binmu da shiga lungu-lungu kuma gashi yanzu haka kawai gatsau aka ce an kirkirta ko an ƙara masa tsayi kamar wata guda to gaskiya mukan kan ba mu ji daɗi ba wannan ya sa kun samu sanyin gwiwa a ba zai samu saurin gwiwa ba ai ma zai shi ne ƙara mana karfin gwiwa saboda mu sake shiri mu sake dagewa mu jajirce in Allah da za mu ɗauki wannan kujera a Gombe mu abga suna na kwamar garba tela yarwa ga na wudil Gombe PRO na jam'iyyar APC na farko dai ba mu ji daɗinsa ba na biyu kuma shugaban hukumar tsaro na ƙasa dama ya yi koyi bai kinkishe ba sai je ya zo ya kinkishe masa dama ya yi korafi zaɓen nan a ɗaga shi ya nemi a ɗaga aka kuma biye masa aka ɗaga saboda dalilan tsaro to amma mu wata a sati shida ba abin abin nan bane bai wuce minti shida ba a wajen Allah ko kuma sakan shida ba ma tunanin komai kuma ba ma fargabar ba za mu ci zaɓe ba saboda 'yar manuniya ta nuna wannan al'amari apc ne take da nasara ake nema a dishashe nasararta to ƙarshen tika tika tik ko da an ƙara assalamu alaikum ni ce mai suna katrin magaji to alhamdulillah ko da yake mu muna biyayya da gwamnati gwamnati na da ita ta sa ran sha hudu yanzu ita ta sake ɗagawa kuma ta mai da shi takwas nan gaba idan Allah ya yarda ko da yake bai mana daɗi ba amma muna fatan hakan shi ne mafi alheri kun samu sanyin gwiwa kan wannan shiri ganin mai yiwa ko riga da kun gama shirin ku tsaf kawai kuna jin ranar ne yazo aka ce gashi an dage ba mu da sanyin gwiwa saboda mu riga mun gama shiri wannan dage zaben da aka yi din ma zai sa mu sake komawa ne mu sake zage dantse mu yi shiri kyakkyawan shiri mai kyau fiye da abin da da muka yi kafin nan wannan rana da gwamnati ta sa.